Labaran duniya daga tashar Kahuhu Arewa TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu barkanku da sake saduwa da mu a cikin wannan tasha mai albarka ta kahuhu Arewa TV. A labaran namu na za ku ji cewa Shugaba Bola Ahmad Tinubu na Najeriya ya bayyana ranar da zai kaddamar da shirin nan na bawa ɗalibai rancen kuɗi. Gwamnatin Shugaban ƙasa Bola ahmad Tinubu ta yi ƙarin haske kan jinkiri da aka samu wajen ƙaddamar da tsarin ba ɗalibai rancen kuɗi. Dr. Akintunde suwer sakataren shirin na found ya yi kira daga ɗalibai da su da suka cancanta da su je su yi rijista a shafin yanar gizo da za a buɗe a watan nan na Maris. Ya ce tun farko an samu jinkiri wajen aiwatar da shirin ne domin suna ta ƙoƙarin ganin an ɗauki matakan da suka dace don tsarin ya tafi daidai. Babban Sakataren Shirin na Nelford, Dr. Akintoye ya bayyana hakan a wata hira da kamfanin dillancin labaran Najeriya wato NAN a ranar Alhamis 7 ga watan Maris a Abuja. Me yasa aka samu jinkiri wajen fara shirin? A ranar 12 ga watan Yulin shekara ta 2023, Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya sanya hannu kan tsarin baiwa ɗalibai, musamman marasa ƙarfi, rancen kuɗi don su yi karatu a duk makarantun da suke so. Ya kamata tsarin ya fara aiki tsarin sabunta da Oktoba tsarin na Satumba da Oktoba 2023 amma saboda wasu dalilai aka mayar da shi watan Januwari. da yake bayyana dalilin da suka samu akasi shugaban ya ƙara da cewa ya zama dole a bawa talakawa daman ci gaba da karatu da wanda ba su samu ba tunubu zai inganta ilimin marasa gata ya jaddada cewa wannan shiri ne da suke son ganin ya tafi yadda ya kamata don haka dole su yi abin da ya dace kuma yake daidai Suwere ya kuma sake jaddada jajircewar Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu wajen tabbatar da ganin cewa rashin kuɗi bai kawo tangarɗa ga karatun kowane ɗalibi a Najeriya a manyan makarantu ba, a cewarsa an tanadi shirin ne saboda ɗaliban Najeriya marasa ƙarfi a manyan makarantu kuma za a nemi rancen ne ta yanar gizo-gizo kamar yadda rahotanni suka bayyana. sai dai a ce wasu asu tana adawa da tsarin rancen ɗalibai. A gefe guda kuma mun ji cewa ƙungiyar malaman jami'o'i ta asu reshen Jihar Bauchi ta jaddada ƙudurinta na ƙin amincewa da baiwa ɗalibai rancen tare da neman a ba su tallafin karatu. Jagoran ƙungiyar na asu na shiyar Bauchi Farfesa Lazarus goro ne ya bayyana haka a jiya wajen bikin bayar da tallafin karatu ga ɗalibai marasa galihu sha tara da ke shiyar Jami'ar Abubakar ta Fawa wato (ATBU kenan) da ke Jihar Bauchi, manyan malamai da kuma sauran 'yan siyasa sun ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu, inda suke ci gaba da sukan wannan lamari, ganin cewa wannan lamari zai jefa ɗaliban cikin wani mawuyacin hali, wasu kuma suna ganin ci gaba ne. kar ku manta idan kuka fara ziyarta wannan tasha mai albarka ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa ta inda idan mun ɗora sabon bidiyo za ku dinga samun sa kai tsaye mun gode